Shirin gwamnatin tarayyar Najeriya na inganta kiwo da makiyaya a sassan jihohin tarayyar Najeriya na ƙara samun karɓuwa. domin kuwa ƙungiyar gwamnonin arewacin Najeriya ta ce za ta karɓi wannan shiri kuma ma za a fara shimfiɗa shi a cikin jihohin da aka ce za a yi gwaji da su. Da yake jawabi ga manema labaru a gidan gwamnatin jihar Kaduna jim kaɗan bayan tashi daga taron ƙungiyar gwamnonin arewacin Najeriya. Shugaban kungiyar kuma gwamnan jihar Plateau Simon Lalon ya ce kungiyar ta tattauna maganar magance barace-barace. To na farko a zancen ba maganan fannin noma, mun ce wayannan program guda biyu wanda aka sa wato National Livestock Transformation Plan da kuma zancen da ake hada shi da rikicin ruga da komai mun duba mun gani mun ce mu mun gamsu da national livestock uh, transformation plan mun yarda da shi kuma mun ce duk gwamnoni da ba su samu shiga ba a cikin jihohin da aka rida an tsare za a fara su masu shigo cikin wannan tsari na biyu kuma maganan almajirai mun naɗa kwamiti mun riga mun turo wani kwamiti da za su duba za su kawo mana a nemi hanyoyi da za a magance wannan matsalan ne kuma a shugabancin gwamnonin arewa sai na ba da umarni za yi kokari da karfi na san inda za mu tafi gaba ba za mu dawo baya ba shi ma dai gwamna Muhammad Badar Abubakar na jihar Jigawa ya yi ƙarin haske game da matsayar da gwamnonin arewacin Najeriya suka samu a kan maganar tsarkake tsamun tsaro. Mun duba matsalar tsaro kuma mun ƙarfafa junanmu ƙarfi na yadda za mu yaƙi da tsaro sosai da sosai a wannan yanki. Bayan haka mun duba yanayin ah, noma na kiwo yanayin kiwo da yadda za a gyara shi ya zama an yi shi ah, cikin nasara kuma an zamanantar da shi so mun tattauna sosai kamar tsarirrikan da ah, gwamnatin tarayya ta kawo na kiwo mun yarda a jihohinmu za mu yi sai dai kuma da alamu har yanzu akwai sauran rina a kaba game da bukatar da wasu gwamnoni ke da ita na ganin sun samu iko a kan jami'an tsaro domin kuwa gwamna abubakar sani bellan jihar naija ya ce idan gwamnonin na neman ganin an kawo musu ɗauki kan maganar tsaro fa sai sun yi dogon kamun kafa kafin su kai ga gaci. mun lura cewa wanga al'amari yanzu kusan ma ishe ya karfin mu a jiha saboda yawan mutanen nan suna da yawa da kuma suna da mayan makami wanda mu muna daidai mu kuma a sanin kowa ne cewa jami'an tsaro musamman sanin ce ba su karkashin gwamnoni mafi yawan lokaci dole sai mun magana da shugabannin su Abuja wanda su za su ba su umarni da za su je su afka ma yan ta'adda a matsayin gwamna ko ka ga ma wasu ibai da su sai samu umarni daga shugabannin su wanda daga nan ma zan zarta Abuja in ga shugaban yan sanda da sojoji mu nemi alfarma domin sai alfarma tura mutane a dai dajin nan a kore mutanen ga saboda kowa ya koma gidajen shi. Shirin gwamnatin tarayyar Najeriya na taimakawa makiyaya da kiwo a faɗin wannan kasa dai ya gamu da kalubale tun farkon ambata shi. Abin da ya jawo wasu gwamnoni suka ce ba za su amsa ba har ma aka yi maganar ganin an dakatar da shirin. Amma dai gwamnonin arewacin Najeriya sun ce sun rungumi wannan shiri domin suna da ittifaki cewa zai taimaka wajen kawo ƙarshen dukkanin damuwa. Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.